Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraro Assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne tare da Halima Jumrau ke muku barka da sake kasancewa da mu a wani sabon Shirin Najeriya a yau. Martanin fadan shugaban ƙasar Najeriya ga jaridar Daily Trust na ci gaba da ba da mamaki da kuma haifar da muhawara a tsakanin 'yan Najeriya, inda da yawa ke ganin cewa gaskiya bai dace ba a ce babban mai baiwa shugaban ƙasa shawara akan harkokin watsa labarai Malam Garba Shehu shi da kansa ne ya farta cewa ai ba a Najeriya kaɗai ake fama da matsalar tsaro ba. Da yawa na ganin cewa kalaman nan ba su fito daidai daga bakin Malam Garba Shehu ba. Wannan ne batun da shirin Najeriya a yau na wannan lokaci zai mayar da hankali a kai. Da farko ga editan jaridar Daily Trust, Hamza Idris da cikakken bayani akan sharhin da jaridar ta rubuta da kuma yadda suka ji da irin martanin da aka mayar musu. Duk duniya kowane gidan jarida yakan ɗauki matsaya akan wani abu wanda yake da muhimmanci. To, a wannan karan muka ga yadda ake kashe-kashe a ko'ina a arewacin Najeriya, sai muka ɗauki mataki cewar ya kamata a yi bayani wa shugaban ƙasa a gaya mishi gaskiya domin ranar wanka ba a boyan cibi abin da ya faru kenan kuma dalilin shine an yi kashe-kashe kashe-kashen ma kuma na gilla kisan gilla kenan zance kamar abin da ya faru a jihar sokoto matafiya suna kan hanya 'yan ta'adda suka tare su suka buɗewa motar wuta suka watsa fetur suka cinna mata wuta suka ja baya suka ja daga suna jira ko wani zai fito saboda su hallaka shi mutanen na haka suka kone wajen guda ishirin da uku sai wata mata da guda da wani mutum guda ɗaya suka samu Allah ya fitar da su su ma ana zuwa asibiti namijin ya rasu ita ta macen har mun tura wakilinmu ya je ya yi hira da ita bayan awa ɗaya ita ma ta rasu ita wannan mata a cikin wannan mota akwai 'ya'yanta guda hudu sun rasu akwai mahaifiyarta ta rasu wannan kenan an ƙara samun wannan abu a jihar Naija inda aka je aka buɗe wa masallaci wuta mutane sun yi sallar asuba aka kashe wajen mutane goma sha shida a abuja an je can wajen um, gwagwalada aka je aka je aka kashe wata mata aka kwashi wayansu wannan fa duk cikin awanni ne wayannan abubuwa suka faru ana cikin wannan kuma shugaban ƙasa ya tashi ya tafi lagos ya je kaddamar da littafi saboda haka muka ce lallai ya kamata a tunasar da shi in ma ya manta ko kuma watakila bai sani ba tunda akwai alamun cewa yana cikin fadar shugaban ƙasa ba komai yake sani ba amma tunda yana karatun jarida muka ce to bari mu gaya mishi gaskiya cewar rai a arewacin najeriya ba a bakin komai yake ba a yanzu na kaza ma ya fi daraja saboda ba za ka kama kazar mutum ya barka ba amma yanzu sai a kashe mutum mutane sai su wuce suna kallo bayan da za su yi saboda masifar ta kai yadda ta kai don haka muka ce bari mu rubuta sharhi wanda matsayi ne na gidan jaridan daily trust ba wai kalmar wani mutum bane guda ɗaya matsayi ne da gidan jaridar ya ɗauka a kan cewar shugaban ƙasa bai kyauta ba. To wannan martani da fada shugaban ƙasa ta mayar wasu sun san abin da aka ce baki ɗaya wasu kuma ba su sani ba. A takaice me Malam Garba Shehu ya ce? a madadin fada shugaban ƙasa. To, na farko da ya tashi mai da martani bai karyata abubuwan da muka faɗa ba, saboda mun ce an zaɓi shugaban ƙasa ne saboda ana ganin zai kawo zaman lafiya a Najeriya. Ana ganin gwamnatin Goodluck Jonathan ta kasa. Ana ganin Buhari mutumi ne mai amana mutumi ne wanda ba zai bari a ci zarafin al'umma ba. To duk wa'innan abubuwa shi Malam Garba Shehu bai karyata ba. Amma me ya ce cewa ya yi a gidan jarida Daily Trust sun mayar da aikin jaridan kamar na siyasa. Wato mun saka siyasa a cikin bayanai da muka yi. To mu kuma ga wani siyasa da muka saka a ciki ba. Sannan kuma ya ƙara bayyana cewar ba wai kamar yadda muka faɗa ba shugaban ƙasa ya mai da hankalin shi wajen kawo zaman lafiya a Najeriya kamar yadda suka dakile a 'yan Boko Haram. To amma ko shekaran jiya an tare hanya daga Damaturu zuwa Maiduguri aka kwashi mutane wanda ba a san iyakacin su ba aka tafi da su sannan kuma ya ce wannan tashin hankali ba a Najeriya kaɗai ba ne ake yi to ko menene yake faruwa a wani ƙasa ai kai gidanka shine gidanka abin da ke damuwanka shine za ka yi magana saboda haka ya ce kuma suna neman haɗin kai da sauran ƙasashe saboda a kawo agaji kuma sannan wata jarida ma a ƙasar ingila ta yi bayani cewar ai sabuwar afghanistan za ta gangaro ne wajen niger da mali da wasu dai kasashe na kusa da najeriya to mu muna gani ka haɗa wayannan kasashen gaba ɗaya yawan al'ummansu da sauransu jihohi nawa ne a najeriya idan najeriya bata zauna lafiya ba ba za su zauna lafiya ba amma tabbas idan najeriya akwai zaman lafiya to duk kasashen nan da ke kewayen mu za su zauna lafiya bayanin da ya yi kenan amma ya yi su ne da kakkausar murya. To yanzu kuna shirin za ku sake mishi wani martanin ko kuma za ku saurara. Mota ta riga ta yi gaba. Zan ce kun tsorata kenan ko kuma. Ai ai da mun tsorata da tun tuni mun daina ma gida da an daina aikin jarida a nan Daily Trust. To amma mu Daɗin mu da muke ji shine gaba ɗaya mutanen Najeriya sun fahimci ina muka sa gaba. Duk ƙasar nan ba gidan jaridan da suka goyi bayan Janar Buhari kamar gidan jaridan Daily Trust. Mun tsaya tsayin daka, mun faɗi halayen shi na gari, kuma mun faɗi laifuffukan gwamnatin baya da abubuwa da ba su na kyautatawa ba. Sannan kuma muka ba da dama wa mutane da za su yi kamfe wa shi Buhari akan cewar mutum ne zazirtacce da zai yi abin da ya dace. Duk mun yi wannan. shi yasa yanzu don sun ce mana ba mu kyauta ba wallahi kamar wai an an an an yakushi kakkausa ne eh mu ba mu ji ba kuma dama ba gaba muke yi ba yau din nan idan gwamnatin nan ta yi abu na a faɗa wanda na kyautatawa al'umma ne gobe zaka karanta shi a jaridar Daily Trust in jibi ma suka yi na kyautatawa zaka karanta ba mu taɓa ko a jiya akwai abubuwa da suka yi mun saka a ciki akwai kuma abubuwan da ba su yi na kyautatawa ba mun saka a ciki mu kullum abin da muke dubawa bisa amana shine Najeriya din da kuma amanar da Allah ya danka mana a mu, da kuma amanar da wayanda suka kafa gidan jaridar suka danka a hannunmu akan cewar ba sani ba sabo idan lokacin faɗan gaskiya ya yi ku faɗa kuma hakan muke. Hamza Idris kenan editan jaridar Daily Trust. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya jin Shirin Najeriya a yau a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko a shafinmu na sada zumunta wato facebook.com aminiya trust. Haka kuma kuna iya neman shirin a Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma TuneIn Radio. Sannan kuna iya sauraron shirin ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo da kuma ta Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. Masu iya magana kan ce idan baka san gari ba, ka saurari daka. Saboda haka, na tuntuɓi Malam Sala usile, ƙwararren jami'in hulɗa da jama'a, kuma malami a sashen koyar da aikin jarida a Jami'ar Bayero ta Kano. akan kalaman na babban mai baiwa shugaban ƙasa shawara akan harkokin watsa labarai, Malam Garba Shehu, suna kan daidai ko sun kauce wa ƙa'ida, ko kuma kalaman sun yi kawai dai 'yan Najeriya ne basu gane ba. To, a gaskiya ba don na karanta Eh, wannan bayani da kake faɗa ba eh, da sai in ce gaskiya bana jin wannan abin ya fito daga baki, shi wannan shugaba nawa tunda mai gidana ne kuma shugabana ne eh, na yi mamaki a ce gaskiya wannan abin ya fito daga wajensu domin a ka'idar aikin wannan aiki aiki na na public relations idan aka sami accusation ma'ana aka aka faɗi wani abu wanda ake zargin ka da shi ake cewa kayi kaza a ka'idar aikin a dokance abin da ya kamata ka yi na farko shine ka saurara ka ce wane ne yake zargin ka waye yake ma wannan zargin na ɗaya kenan na biyu a ina yayi wannan zargin na uku wace kafar yada labarai ya yi amfani da ita wajen wannan bayanin nasa wajen wannan zargin hmm. sannan kuma su waye waɗanda suka saurari abin sannan na ƙarshe wanda shine muhimmi sai ka fara tunanin ba da amsa amma sai ka yi wa'annan abubuwan tukun ka tambaya bayan ka gano wa'annan abubuwan to sai ka zauna ka tsara amsar da za ka bayar kuma ba a so ka ba da amsa idan kana cikin fushi an fi so ka tsaya ka nutsu ka kintsu bayan ka samu wa'annan abubuwa sannan ka ba da amsa idan ka tashi ba da amsa babu inda aka yarda ka fara ba da excuses ma'ana ai kuma kun yi kaza ai akwai kaza a waje kaza a'a magana za ka yi akan abin da aka yi magana you address the issue ba ka fara kawo excuses ba wannan na gaya maka shine ainihin ka'idar aikin ma kansa hmm. to sannan kuma wannan ya zo ya shafi abu ne na rayukan al'umma duk ɗan adam wanda abu wanda ya shafi taɓa rai ya shafe shi ana so a koda yaushe in za ka yi jawabi ka nuna tausayi da alhini. Hmm. Saboda ya shafi rayuwar ɗan adam. Duk yanda abu ya kai ana buƙatar nuna tausayi da alhini. Ba na so shi mai gida na ga kamar na mayar da mar A'a, ina ƙoƙari ne in faɗo yanda ƙa'idar aikin yake ma buƙata. Wannan kusan shi ne yanda dokar ma aikin take buƙata tukuna. Idan ka tashi ba da amsa a irin wannan hali, a ko me. when you had a bad press or criticism, hmm. you kai za ka dole ka kai akan abin da aka yi magana. A'a, ba ka shiga kuma ba da wasu uzurori ba ka ce a ah, ai ana yin irin wannan a ƙasa kaza ai wannan abin ya faru a ai kai ma ka yi a wannan alama ce ta cewa ba ka da gaskiya ko hmm. kuma ba ka da abin da za ka faɗa amma abin a'a, ai abu kaza da na faɗa ga hujjata ga dalili ga kaza kaza kai bayani akan abin da yawa. Sau da dama idan abubuwa suka faru musamman a arewacin Najeriya mm. ana ganin cewa kamar fada shugaban ƙasa kamar suna canza sunan wuri ne kawai da kuma kwanan watan da abin ya faru a ce ana jajantawa kuma kamar su rundunar tsaro da sauran jami'an tsaro baki ɗaya ana umurtar su da su binciki abin da ya faru su kuma ɗauki mataki. A matsayin ku na waɗanda kuka jima a wannan harkar wannan zargin zai iya zama gaskiya tun da gani ake kawar takardun kalaman iri ɗaya ne kuma kawai hidi a canza sunan wurin abin da abin ya faru da kuma kwanan wata. Shi yasa wannan abin wannan za yana da ɗan kamanni da wannan abin da kake faɗa saboda wannan response da aka bayar gaba ɗaya bai cancanci na wannan abin halin da ake ciki ba. Kuma kowane hali akwai yanayin yadda za ka yi bayaninsa. kamar yadda na faɗa. Hmm. Babu inda za a yi maganar kashe mutane ka ba da response kuma wanda yake bai daidai da yanayin na alhini na ɗaukar rayukan al'umma ba yawwa. Hmm. In ma haɗari aka yi na gobara yanayin bayanin da ya kamata mutum ya yi daban ne. Idan abu ne wanda ya shafi wato wasu al'ummomi, to su ma yadda za ka yi respondin nasu daban ne. In kuma abu ne na kisa, ba ma kisa irin wanda a ce kisa na rashin imani, a ƙona mutane, to wannan kisa ne na rashin imani. Kalamai da kuma bayanai da za ka yi anan lallai ya kamata ya zama daban da dukkanin irin kalaman da kai. Saboda kusan wannan ma shine za a ce na farko da aka fara yi to kaga yanayin bayani ma da za ka yi na alhini gaskiya ya kamata ya nuna cewa hankali lallai ya tashi. Hmm. Tunda misali a wannan karan ai kusan za a ce irin da yadda aka saba fitar da bayanai ta shafin mm. sada zumunta na shugaban ƙasa, a ce muna mun mm. tar da wannan lamari kusan abin da mm, aka yi ne a wannan karan ma. To hakan ya kake gani mala a ƙarshe yaya kake a ganin kuke ganin yadda fada shugaban kasa ke hulɗa da 'yan Najeriya. To kamar da yadda nake so nuna maka mu ko da yaushe muna duba abin ne professionally ta harkar yadda zama tsarin aikin yace ce. Saboda ai komai da ka sani aikin ma kansa ya faɗi yadda za a yi shi mm. to amma yawanci kuma ba bin ƙa'idojin aikin ake yi ba amma magana ta gaskiya a lokuta da dama jawaban da ake fitarwa da su a gaskiya fi sabilillahi ba su dace ba sai kaga kamar ma wa'anda ke fitar da jawaban nan anya ma kuwa sun san kan aikin anya malam sula ya usula kenan ƙwararren jami'in hulɗa da jama'a kuma malami a sashen koyar da aikin jarida a jami'ar Bayero ta Kano. Masu sauraro ƙarshen shirin Najeriya a yau na wannan lokaci kenan, sai mun sake haɗuwa a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokiyar aiki na Halima jimrau ni Muhammad Awal Suleiman ke sallama da ku, ku huta lafiya.